Kamar yadda muka alkarwarta wa mai sauraro, a wannan mako za mu ɗora ne hiramu da mawaƙi Umar Ayuba Isa, wanda aka fi sani da Dabo da Prof. Misalada Goma, wanda ya ce babban fatansa waƙoƙinsa su shiga lunguna da saƙuna tare da isar da gamsassun bayanai ga kuma yadda hiramu ta kasance da shi. Kalaman za ka mai da shi hafsa, eh, kiɗan kuma fa sai ka na ƙirƙiri nawa ko kuma na amfani da naka, amma mostly kalaman ba wai ina juya su bane ne kalma to kalma eh, kawai ni na wasallan zan eh sakon na fahimta yin yi na daban amma ni da Hausa zan yi so kidan ne kadai zai hada ni da kai fahimci cewa hakan kake yi ko ba a sani ba a mutane sun sani saboda yawancin kidodin shahararru ne waƙoƙin so da an ji an san kidan waye sai dai wakar za a ji kuma da Hausa akai hmm. amma mutane sun sani ya halatta ka dauki kidan wani ka yi amfani da shi sosai ya halatta sosai ma hmm. eh, inda bai halatta bane ba shine ka ɗauki kiɗan mutum mm. sannan abin da ya faɗa ka faɗa exactly kuma ba tare da naka ya fi nashi kyau ba kuma ka ce naka ne to ka ga nan kayi sata mm. fasaha amma kamar mu yanzu da kiɗa kawai muke ɗauka ba na buƙatar me kake cewa kiɗan in ta Na ga kuma naka sakon to sai kirkiri na sakon kawai na yi daban musamman ka yanzu kin yi waka da hausa ni kuma sai mai da shi wani yaren kin ga wayanda suke jin wannan yaren su yi wa wannan wakar mm. da kuma wanda yake jin daɗin wannan yaran amma ba wai naka exactly na kwaikwaya ba so ya halatta to me babban burin ka a wannan harka taka babban burina shine a wayi gari yau ba wai in zama shahararren mai kuɗi ba saboda kuɗi kana iya yin shi ta kowane hanya ba sai a waka ba mm. ina so in wayi gari yau a ce tun ban mutu ba a ce waƙoƙi na sun koma kamar yadda na su marigayi mamman shata yake na su dan marayan jos na su irin su uh, Bob Marley da su Lucky Dube su Tupac da su bigi wanda sun daɗe da mutuwa amma har gobe ba a daina sa su Michael Jackson ba a daina sa waƙoƙinsu ba to ni ba na masu a ce sai na mutu tun ina raye ina so na yi dagiyar na yi ƙoƙarin da tun ina raye ma waƙoƙi na su zama haka. Allah A matsala ai ba ba a rabuwa da shi a kowane harka ma na rayuwa. gaskiya na farko kuɗi ne saboda mu arewa gaskiya manyan mu ba wai ɗari bisa ɗari suke cikin wannan harkar ba na hausa hip hop ba sa ba mu gudunmuwa zan iya cewa kwata-kwata ma ba sa ba mu gudunmuwa kamar bangaren gwamnati haka da sauransu da kuma manyan masu kuɗi ba sun gwammace su sa miliyan biyar miliyan shida ko biyu su ɗauko mawaki daga kudu ya zo ya yi waka wanda ba su san ma yaren da yake ba amma mu da muke kano da muke yi da kuma arewa muke yi da yaren da suke ji ba za su iya sa naira biyar ba ma su ɗauko mu ba kuma dan ba mu iya ba sai dai zan ya cewa watakila kin san komai yayi ne hmm. kuma in lokacin ka yayi ko ana so ko ba so dole a yi da kai shine amma gaskiya kuɗi shine babban kalubale sai kalubale na biyu mutanen mu muna da karancin wayewa bangaren yadda abubuwa suka koma na zamani yanzu mu mm. mawaka kenan abubuwan mu ba su da yawa online mm. kamar waƙoƙin mu za ka dinga ji amma baka da babu su online in ba yanzu da muka bujuro da muka dage akan lalle sai komai namu ya koma online da kuma gidajen rediyo amma da za ki ga mutum yana waka amma babu wanda ya san shi sai yan unguwansu sai daga waya sai waya amma yanzu alhamdulillah in kai ko ina kake a duniya ka tafa google kar nemi wakar mutum inda ba haushe ne kuma yana so ya mai da abinsa na zamani za ka same shi da sauransu al'adar shirin da muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce mana baiti ko ya yi mana amshi ya rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kai amata kawai salula ko iPad ko laptop in muka ta tsiye ka shi za ka mm. iya yi mana amshi ko baiti kamar freestyle kenan in Allah ya da zan yi to VOA zan yi wa ku dandalin VOA Ok dandalin VOA mm. Maza da mata masu sauraro, dandalin VOA kuke sauraro, sunana dabo rumbun baiwa, Kano ta dabo tumbun baiwa, da inda kake ka saurara. Kana kusa da rediyo ka ƙara, in kana nesa ka jawo kusa domin dandalin VOA ita ce a kan gaba. To madalla, Mr. Lada Goma dai ya ƙara da cewa babban abin da ke ci masa tuwo a ƙwarya bai wuce karancin wayewa wajen amfani da kafofin sadarwa ga masu mawaka masu tasowa da kuma matsalar rashin zuba hannun jari a harkar waka baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.